salam dubu biyu da sha takwas muna wannan masallaci na kofar gidan a alhaji sari mai kaji da ke cikin garin zaria a yau za mu kankare bayani a kan gadon kakanni mabambanta kamar yadda muke muka ɗan ɗauki lokaci muna bayani kuma bai duka uku na ke jin ake mana za mu ci gaba a kan malam bismillah wa kullu man al-imam mahdi cikin waɗannan baitu guda uku yana cewa wa kullu man aqilat bi ghairi rufi kullum man abilat duka kan da ta gamzabu ta sadu da mamaki bigai warifin amma hanyar da ta biyo shi kansa wanda ta sadu da mamakin ta hanyarsa bai da gadon mamaki, to kama da ta azumin al-mawarif irin wannan kakar ba ta da gadon komai na dukiyar da wancan jika ya bari ha wancan ne ya aurar da ɗa sai ta haifi ɗa Ko kai da ka aurar da ka ta haifi ɗa ko ɗa a wancan gida ai ba ɗan ku ba ne kila ana ganewa to kai kakanta ba ka da gadon wancan jika saboda ne shi ma ko ita ba ta shi da gadon ka ba ɗan gida ne ba saboda haka gayan abin da za ka tsinci kanka ne an tamin zawul arhami kamar yadda shi ma jikan a can gida ko jikanyar min zaul amhami ne to sai aka ce yau kuma uwarka uwan wannan wanda ya aurar da yanki a wani gida ita ne ake maganan gadanta ta hannun wata biyu ta hannun ɗanta ko ba haka bane to ɗanta ma bai da gado balantana ita shine wa kullum man adilat duk wata kakar da ta gangamo bigairuwa mafi ta hanyar wanda bai da gado shi kansa wanda ta biyo ta hannun shi kama da haɓar to ba ta da komai na rabon gado min almawarufi na dukiyar da wancan jika ya gari wata skotil buɗa da za ta idan kakanni suka haɗu kala biyu ga kaka ga kakan ga mahaifiyar uwa misali sannan ga mahaifiyar mahaifiyar uwa a wannan yanayi albu'uda ba a maganarta shi wannan mamacin tattaba kunni ne ga watan nan jika ne ga watan nan to wadda take tattaba kunni za a yi magananta ta ga wadda take jika kamar yadda ba za a yi maganan kaka ne ba in gaguwa domin waccan ta zan buɗa, wannan ta zan kurba sai aka ce wata skutul bu'uda ta nesa tana sahaya tana faɗi ba ta da rago da za ta rikonfi matakan akwai wadda ta fi ta kusa da mamaci filmas abin aula ga mazhaba wanda ya fi wanda shi asfahibi fakulli asfi kuma wannan bayani shi ne isasshen bayani gamsashe sahi wanda ya waje ba a wadatu da shi أقول mai sharhi ya ce kullu jadda duk wata kaka ta mace mai ilal mayyiti wanda ta gangaro zuwa ga mamaci bigairu warisin ba ta hanyar wanda shi ma wanda ta biyo ta hannun nasa bai da gado fahiyar sake tafi to an ya sheta za a batta a tasha ba za a da ita ta kwashi kaso ba la haurwa la hafil mira babu rabo gare ta a gadon wancan kaka ko jika nata da yaro ko tattaba kunninta da yaro ina misali ka ummi abil ummi kamar mutum ya rasu ya bar uwar uban uwarsa kun ji ko uwar uban uwarsa wato mahaifiyarsa babanta to uwar shi mahaifiyarsa babanta to muna magana akan uwar baban mahaifiyarsa ne uwar baban mahaifiyarsa ta wajen hanya ta biyu ta hanyar haƙan mamaki namiji wanda ya aurar da uwarsa wani gida ta haifi to kaka namiji jikan da ke wani gida bai da gadarsa sai na ake maganar uwarsa kuma tunda dukkan ƙahon da za ta yi ta haifa ne ya haifa ya aura a wani gida ita kuma yasta ta ɗai to shi kansa bai da gadon wancan ɗa ko ya da yasta ta ɗai ko ta haifa to ina kuma uwar da ta haife shi ha addilat bi ghayri warithin ta biyo ta hannun wanda bai da gado saboda haka sai dai ta tsaya a matsayin kaka ta sama babu maganar a ba ta wani abu sai dai in magada sun san mata na neman albarka li'idila'iha bi ghairi warisin saboda ta biyo hannun wanda shi kansa bai da gado wa kuwa abul ummi shine mahaifin uwan mamaki fahiyar aula minhu bi adamin irki idan har baban ba zai gado ba to ai ita ta fi cancanta mamarsa a ce ba ta da gado ina jin wannan ya fi tafi وإذا كانت القربى والبعدى وارثتان كلتاهما من جهة الأم idan aka samu kakanni biyu dukansu masu gado ne da ta kusa da ta nesa gaba ɗaya sun fito ta jihar kuwa, shi ne kuma min jihatul um ka ummul ummi ita wannan uwan uwa ce kaka kai tsaye kenan an gane wannan kuma wa ummu ummul ummi uwan uwan uwa abun wannan jika abun wannan tattaba kunninta na jin ya cika aukil tahuma min jihatil abdu ko kuma dukansu sun gangamo ne ta hannun mahaifi ka ummil abdu kamar mahaifiyar uba wa ummu ummihi da mahaifiyar mahaifiyar uba in ka lura duk ɗaya ne amma wannan ta fi kusa da mamaki, wannan ta ɗan ja mataki na sama ne sannan ta faɗi da mamaki. wa ka ummul ab kamar kuma uwar uba wa ummul jad da uwan uwa kaka kenan ummul jad to a irin wannan ma fatas kutul bu'da bil qurba ta kusa ita za ta gado wanda ta fi nisa ta haƙura mutum ne ya mutu kuma a mutuwan nan ga kakansa kai tsaye wanda ta haifi uwarsa ga kuma wanda ta haifi uwar uwarsa wanda abun ta tattaɓa kunninta ne ya mutu tutun da layin tsaye ne ta ƙasa ba ta ja mabalantana ta sama ta gangamo to ta sama sai ta haƙuwa ta kyala ta ƙasa ta gada ma'ana kakan za ta gada wanda take jika na ya mutu ba wanda take cewa tattaba kunni na ya mutu ba ita sai ta akwa saboda an sami aljaddatul kurba, wal jaddatul bu'da kiltahuma min jihatin wahid an gani aw kiltahuma min jihatil ab ko kuma su ta bangaren uba ne ka ummul abbi mahaifiyan uba wa ummu ummihi da kuma mahaifiyar mahaifiyarsa kaga har yanzu dai ɗaya ta fi kusa da shi mamacin wa ka ummul ab kamar mahaifiyar kuma uba wa ummul jaddi da mahaifiyar kaka kaga akwai wata a tsakani har yanzu ba a duk irin wannan yanayi fatas kotil bu'uda bil qurba ta nesa ita za a kau da ita ta samaya a ban mata kusa inda na fi suma daini a bi yanayin nan biyu babu saɓani mu wa in na ta min jihatil ab wal qurba min jihati abil abi wal min jihati ummul abi idan kakannin nan guda biyu Sai ta zo ta jihan uba ba ɗin min jihata abil abi ta jihar uban uba walbu'uda min jihati ummul abi mai nisan kuma ta ɓangaren uwan ba, kamar yaya sai ce ka ummi abil abi wannan ta fito ta hanyar uwar uban uba uwar uban uba kaga gida ɗaya ne an fahimta wannan ya haifi ɗa to uwarsa tana nan shi wanda ya haifi ɗan haka ga har yanzu ba a fita gidan ba wa ummu ummu ummul abi da uwar uwar uwar uba kaga nan an tsara kula daya amma kuma duka dai bangare daya ne uwar uwar uwar uba فمن أصحابنا من أجرى فيها القولين السابقين daga cikin magabata akwai wanda ya tafi akan zancen nan guda biyu da suka gabata wa minhum kasa a bi annal al ta hajibul burda wato akwai wanda yake ganin za su yi tarayya sahaba biyu akwai wanda yake ganin a'a ta kusan za ta tsara ta nesan ta nesan wanda ta kai matakai uku ba ta da gado mai mataki biyun kawai za ta kwashi gado wa huwa al asaf mai mataki ɗaya ta fashi gado shine mazhaba mafi inganci tunda wannan dai ta yi nisa wannan ita ke kusa to ita za a bai wa gado wa wajen ibahatin nazin shari'anin khilafi galiban filkulli idan aka dubi salon maganar mawallafin baitoci kamar yana nuna za a gudanar da saɓani ne a kowanne bisa galibin abin da ya nuni walai ta kazalika amma ba a kai ke nufi ba bayi umaru ala suratul akhira sai a ɗauki hukuncin bisa sifa ta ƙarshe fahiyar ummul ab wa ummul jal kawai wannan da abin da ya shafi kakanni kenan idan an sami al'uda da qurba hasilu ma shi shine idan kakan ta zo ta hanyar wanda shi ma bai da gado ne to ko an samu wata kakan wanda matakin su ɗaya ne ita wanda ta gangamo ta hanyar wadda bai da gado ba zama a dube ta da sunan cikin magada ba idan ko sun zo ta hanyar gado kowa na da gado ne kuma ta jiha ɗaya magana mafi inganci shine za a dubi ta kusa ne a kyada ta nesa wanda take mataki na kusa da mamaci ita ce kaka mai galo wanda ta kara tsaya ita kuma ta haƙura shi ne magana mafi inganci amma akwai ɗan kaɗan daga cikin magabata wanda suke ganin za su yi tarayya a kan su da su wallahu a'lam فتناها الحكمة القعود من غير إشكال ولا غموض الإمام العهدي رحمه الله يشي وقد تناها الحكمة القعود بيان ربان hamali da Allah ya yanka ma magada ya zo ƙarfi kan mu manta mun gama magana a kan su ne kuma mun ɗauki lokaci muna shi saboda fadi amma mun yi su kulisi mun yi su haƙoƙi mun yi su sumuni mun yi su kulusai mun yi su nufi wannan su ne ku'ud to yana cewa an zo iyaka min gani ishkalin kuma alhamdulillahi magana ya fi kwalo-kwalo babu wani rikici wala gumudin kuma babu koyayyen hukuncin da bai fito fili ba a kuli mai sharhi ya ce kadinta ha bayanin kurudi bayanin nau'in kaso na gado guda shida da muka ambata ɗaya bayan ɗaya kuma kowane kaso mun bayyana suwa ne ke gadon wannan kaso in za mu tana kowane kaso mun magana sumuni mun ce ga masu gadon sumuni mun magana sudufi mun ce ga masu gadon sudufi mun magana rubu'i mun ce ga masu gadon rubu'i mun magana sulufi mun ce ga masu gadon sulufi na biyar mun magana kulufani mun ce ga masu gadon kulufai ne mun magana nisifi na shida kenan mun ce ga masu gadon nisifi akwai wani farko sabe da mai littafi ya dan karo akwai wanda zai iya tunawa cikin bayananmu akwai inda muka zo muka ce akwai wani ɓangare na bakwai cikin furudu har muka ce ya ambace shi haka ta addu'a don in daɗa tunatar da ku hmm? ya kwanta to ba zan faɗi ba a sake bi a gano shi daga nan za a kuma gano ma abubuwa da yawa mun tuna ba mu iya tunawa ba to ni ma na manta <laughs> zan baku da shi ne zuwa mako kana ji za ka gan shi yana nan Allah ya mana ari wa bayanin mustahiqiha wa alaikum salam Eh. yawa to kun ji ko a sulusul baki, lijadi aka ce an kira shi sulusul baki ta addu'a hakikatan ba sulusi ba ne amma an kira shi farajin sulusi shine aka yi ilhakin shi aka ce na bakwai to sai mu rinka yi muna dan leƙa baya kaɗan kaɗan ba eh <laughs> Allah ya mana taimako wa bayanin mustahiqiha kuma waɗannan kaso da muka ambata kowanne mun bayanin wane ne ya cancanci ya ci wannan kaso wa ya cancanci ya ci wannan kaso bihan bayaninmu ya fito kwalo-kwalo a sarari a bayyane min gani iskalin babu wani rikici wala gumudun kuma ba mu kwadon duniya yadda za a kasa fahimta ba A la lafsa fihi wala hafa babu sukurkucewan bayani kuma ba wani koyayyen bayanin da ya buya mun yi dalla-dalla ne in ji malam wannan shine karken bayani ko karatattuka na abin da ya shafi shin wai kato na gado guda nawa ne sanin wannan yana da matukan muhimmanci domin in ba ka san wannan badin ba rabon gadon ma ba zai yi maka ba sanin wannan babin da kyau shine zai ba ka dama ka gane rabon kowane magaji da matakin da yake samun wannan kaso da sharaɗin da sai ya cika zai fashi wannan kaso tun mun yi bayani kuma ta ne za ka gane inda wane to wane ya zama ɗan kallo in ba wane wane zai iya gado inda wane wane zai gado sai dai da ba wane gadon shi zai fi haka da wannan babin za ka gane kamar yadda bayani ya gabata na sababin yana da matukan muhimmanci za ka ji sauƙin fahimta in aka je babin hajjibu wal ko babul hajjibu kawai hajjibu kirmanin ko hajjibu nuksani Allah ya mana ke taimako ina ga kamar bai kamata mu tsara ba ko mutu da aya a nan inda mai tambaya sai ya yi alaikun salam na hmm. dama in ba ku gudan kwamba za ta baki ka ce ma in ba kwamba a gudan za ta ci don ita ta tsini abin nan ita ne aka ce za a tsaida to idan ba kurba guda ita ce za ta fanko matsayin kurba da mutum zai mutu bai da kowa sai wanda take ce mashi inhinhin dina ne inhinhin shi ne wanda ta haifi wanda take ce matattaba kunni na ne tattaba kunni ita ta haifi wanda take cewa jika na ne an gane to sai aka mutu ba ruwa ba wanda za ta ce jika na ita ma ta mutu ba wanda za ta ce tattaba kunni na ita ma ta mutu sai wanda za ta ce muhimmin dina ne kaga mataki hudu kenan to za ta zo ke gado saboda ka'idar shi ne iyaye ko da sun uluwi in dai ba wani wanda na ya fi su kusa za su gangamo gari ƴaƴa ko da sun yi nuzuli in dai ba wani a saman su za su hayo gari yawwa wallahu ta'ala a'lam na Thank you. da raikuwa irin wannan jerin jerin giyar ko da dai ta faru ga hukunci yawwa shi shari'a ba abin da ya bari ma kamata na filkitabi mai shaidin wani abin za ka ga an kawo hukuncin shi kamar ba zai iya yiwuwa kuma wata rana sai ka ga yawo wata rana sai ka ga yawo wa alaikun salam ana a wurin wuri ba ma sha shi da ba amurbin az allah ya kama masa yadda an ce yana da jika shekara 20 da ɗan wani abu ne in ka ɗauki abdullahi bin amur bin as da shi amur bin as sai ka gansu ka ce tsarin makin juna ne kuma akwai ƙasashe wanda yake su suna balaga da wuri yanayin environment bi'a tana da tasiri a wajen irin waɗannan abubuwa da kuma allah ya ba mutum tsawon rayuwa allah ya arzika shi da 'ya'ya da jikoki da tattabakuni da ingihin mata duk a ƙarfin banko sai ka ga nan da nan ana ta jikoki jikan jika jikan jika duk da dai sun zama ulil al'ami amma dai za a ce wannan jika na ne da tabakunni na ne na ne yanzu a cikinmu masu ka tabakunni allah ya yawa da su a nan za a samu ga ma malam to kako ga yin allah ya mai rayuwa da yawa mai aka yi yana da kunni. <laughs> ka gaga sai me yana ke in yi ka hana biyu kawai sai in yi shi shi ma yakan kawo jinkiri a to ne zai shekara talatin wai ana saurayi ya isa ya jikoki ai saurayi ne ya ce fashi wata a ce auren saurayi da budurwa <laughs> wani zai gaɗa ɗan shekara ashirin da biyar ma yana ta tsalle wa yi ya ne Allah ya sauraki. duk lauki ne ba wani abu ba na gaya maka duk lauki ne saboda za a zama wani irin sai a hankali auren ma ba zai yiwu ba ko ba shi aka yi a to zai je ta a zaune ne ko lafiyayyen tsakin ƙofar gida ba shi da shi to yi za maganan aure amma yi da rufin asiri dan nema ba tunanin ci da sha da wasu abubuwa da wajen zama ga gidanka tana da shekara goma sha biyar ga gidanka ga abin hawanka ga kakkarfar sana'anka ba ka da matsala ba ba zai ka ji ana dawul mata ba da ba shi ya sa ka ga ƙauye an ji haɗauri ba taba zuwa kauye wasu yara sun yi aure mata na suka dubi matan da mijin suka zo da dariya ko ba su wuce wasan kasa ba a nan suka zo da dariya ba a aka dawo dariya suke yi wani ne ai kaga sun zauna lafiya ba ka jin shege a can ba ka jin zubar da ciki a kauye sai bin duk jahilcin kawai ina gaya maka da wahala a nuna maka wannan a ce bai da uba saboda za a yi auren nan da wuri yarinya tana tsalle-tsallen da za ta shiga ɗakin miji cikin sauki ba ta kalifi kuma 'ya'yansu na sana'a za su je gonan mahaifinsu ta tashi ga yauna nan yaro sai dai dubi uban shi na fama da gona kuma da zai ya yi dawo ya ce a bashi nashi sai ka ce haraji ko? Hmm? ƙwarin kuwa har riga kuma wai in baka dinka mashi riga mace ce ai na lura baka ƙaunana wanda bai san 'ya'yanka bai kada yin wannan lalata malam to duk sai mun gyara irin waɗannan abubuwa duk da ke son albarka to ya ke maki iyaye yawa Allah ya sa mun dace Allah ka daidaita mu akan daidai lokacin magana ya yi to in ya yi bismillah wa subhanaka allahumma wa bihamdika